بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sakin da ya wuce mun yi abin da ya shafi irin tarbiyya da Allah da manzon sa suka wa wanda suka yi takallufi zuwa gazuwar tabuk a cikin sakon da suka je farko su yi mubaya a dimanzala sallallahu alaihi wasallam birnin makka masalalai zuwa madina don a ci gaba da aiki waye shi a cikin waɗannan da su ukun da suka saba ba su tafi ba waye mai sunan wanda ya ce na fi jin daɗi na fi ji na yi musharaka da mu bayan da muka ma manzo Allah Madina fiye da ta Badar ma waya cikin su akwai sun biyu kuma sun shaida ta Badar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa Allah ya ce mutane Badar su abin da suka gin dama Allah ya fi musu amma duk da haka ba daina ya kunne su ba abin da suke na tarbiyya Allah ya fi musu amma dan haka suka saba ma Allah na ƙin zuwa gazuwatun tabuk da kuma munafikai kusa tamanin da suka zo suka kawo wani uzuri na kariya shi na Allah yake ce da manzonsa afallahu anka lima azin Allah bai taɓa fito karara zargi manzon Allah na san kamar wannan aya afallahu anka Allah ya yafi maka lima azin ni ya sa ka karɓi uzurin su wace dalili ka karbi uzurin waɗannan munafikai saboda duk abin da suka yi ba daidai ba ne sallawa an lima azin tala to kage na wurin daga sama ana cewa in dai sun zo sun wannan jajan baki suna tarin suwa kai ba sa san abin da yake zuciyarsu ba da ka saurara Allah shi sa da aya ko dan Allah nuna da lakar taban lahu menene ne eh, Allah ne kaga me laifi manzo Allah nan ku amma tun da izinin da ya ma waɗannan munafikan shi Allah yake Allah ya karba tuba manzo Allah dai suwa to anan Allah ya fara daga sama bayan ya koro waɗannan mutane uku abin da su bayan da za a yi muna zaune a zube haka abin da yake wahar da mu kullun na magana ne she mutum dole ne ke ka samu wanda zai yi ga ce da ke yi ka in ba haka ba wallahi zaka cuta a rayuwarka kun bi ka ga waɗannan guda uku ɗaya daga cikin su shine ma manzala mu baya a can uku aka ba su abin nan wannan al'akaba na abin nan abin nan abin nan abin nan eh, mina ya zo ya karfe daya abbas ne shaida suka ma manzalan ya ce manzalan hijira zuwa za su kare manzala da jininsu da jikinsu da komai haka kuma kai ga waɗannan hilal da sauran danwansa sun ji gaza su badar wanda ana ce yau mafuka sun gani annabi sun yarda da shi amma tun da suka yi wani abu na son zuciya ya ki bai san ba su tafi ba shi da Allah ya sa aka share kwan an tuba wani masu mangana kwanan goma kan sabbin iyalinsu sun laifi kuma sun faɗa gaskiya cewa ga abin da ya sa to mu yanzu mutum na yaudar kansa cewa shi ya fanci sunna kuma ina sallan jama'a ina zuwa wani to ina kuma ya gama jini. to wannan haɗari ne shi mutum gano cewa to me ya ma jinin ma kuma ya yi abin da ba daidai wa yake so ta masa wa yake gaya masa to haɗari cika haɗari shi ne wanda zai ce mu yi ko mu bari wannan ba kan fitina ba ne domin abin da yasa kake ganin kasashen labawa ana samun nasara zama da addini ana samun nasara gaba da ci gaba da fuskanta abokin adawa suna da manyan malamai da suke masu tauji ka yi abu malamin ce da kai ka bari kuma ka kalli wannan malamin ya fi ka wurare duk jalibin ya fi ka shekaru ibada da kake takamai fi ka kuma tsoron ana ya fi ka kai man ka gani shi ba za ka ma hada kan da kai ka to mu wannan abin da yake wani da mu sha da matasa suna gabas malamai suna yamma kowa abin da gin dama to tarbiyyar da muka karanta wannan abu in dai mutum gidanka ko kana tare da gidanka kai ne mijin in ba matan cikin matan ba wani mai hankalin da zai ringe gaya ma gaskiya shi ka ba na don wata zaka hau doki son zuciya ko ba wani zai tarka in ka kuma irin wannan ba amma har da kana da wani abu da wata rana kana saurayi mutane su ce da kika bari ka to ka zama mutum ke to abin da yake wahalin matasa yanzu ko ya abin da yake dama ba wani ya taka shi to wannan bakaranta da yi ba duk ba mutanen da Allah ya ce yan ajanna ne mutanen da suka je bada amma duk da haka Allah yana ja kunnen su dan ba sa suka yi ba da Allah ya warware wancan ya kuma Allah yake cewa afalla an ma abin ta lahum munafikin da suka fuskare su manzo Allah ya masa mubaya ya yi masa tamba kuma ce ya Allah ka yafe masu shi Allah yake cewa afalla an ma abin ta lahum waɗannan mutane tamanin da wani abu babu Allah da su kuma Allah yake karɓi kofar su ko ba a sauke za shiga wuta ba su biya ki ba kaga ba shirka suke yi ba fa shi sa malamai tun malamin da ya je wannan wurin shi an kira sai ta cikin tafsiri mutane ba shirka suka yi ba fa kin zuwa yaki suka yi sauran wata takwas manza na bin duniya ko wata tara sauran ka aka rufe kofar taubatun su aka rufe kofa can wannan ka je gazuwatul badar ma da suka yi suka fara gaciya ma ji ya aka kwace su to mu mun yi irin waɗannan ya za a yi mu kuma kun lura daga gidanka mu'amalan da ya suke ma iyayensu da mu'amalan jama'a da suke juna akwai cin gyara in kun yanzu yadda za a yi yaro zai tashi ba wani abin da ya fi girma bayan kauna Allah da manzala kamar yayi amma yaro zai tashi lokacin cikin gari yanzu iyayensa suna neman ruwa suna neman wani abin da za su taimaka su wanke ko abu shi ya rige wujin bol bayan dawo daga makaranta babansa zai nemo duk abin da za a kawo gidan ko da ruwan ko da jarka shi ya nema yaro ya zo ci abinci kuma babansa yana magana bari masa saboda uwa ba tarbiyya iyaye ba tarbiya yawa ba tarbiya haka sa tashi kika ga yaro ya kusa imar ma baban sa martani ko ya da kishi yana imar masa saboda ba wani yake tarbiya daga yanzu yau za ka matasa yaro kamar nan birni kawai yara suna taimaka su za ka fi gona amma cikin gari za ga yaro na kwanci ya tashi da makaranta ya tafi baban zai dinga masa kaya ya biya kudin makaranta ya kai mota da su ya je da su lafiya na sani ce da shi na sani da yamma wanda mutum na cikin gari shi ganda shi ne ke nemo ruwa a kura ya shigo da shi ko ka gayo shi zai ke zai yaro ne nan daga ciro kayan yana wajen buwa shi abin zai zo ya ci isa ba tarbiyya daga nan yake karya. da kun ji mummunan labarin da aka faɗa na freedom yarinya mai shekara goma sha biyu kanin kakanta ya yi ita kan da ya yi amfani da ita mutane hudu suka yi zina da su duk suka yi israfi a rajo kuma bai kamata da akwai doka a haɗa irin wannan a don mutum kin inan lalina ribu na an tashi a bayan su saboda in ba ka yi ana rana wannan suka ce ni man gwada ne kisa ba baya san wannan aji shi faɗa shi kafin da kisan kai ba ma amma gan shi talabin da yau da gobe an kashe wani an kashe wani she gagara yanzu ya rufe kuka je zance yanzu nan wani almajiri ya zo ya gaya mu leki ba a masallaci she wani ya gaya dan wansa ana she fito da kuka kawai da ba sa shi kashe shi zai to ya kashe ba abin da za a yi kisan ke bai wani abu ne. to haka za a yi ana ta tafiya yanzu da ba sai kisan ki san kai ya da yanzu kisan kai ba komai bane har mutum ma ba kashe shi a ka a sa daki a kone shi wannan rahama da insaniya yana sai tafi dan gaba kuma sha yi ne sha fuskanci dama kuma da yake cikin gabas to irin waɗannan tarbiyya ne mutum ba shi shi sa nake so duk majalisi Allah kai ahlus sunna suna da majalisi suna da tarbiyyar da za su yi kuma da su kansu su ringa nemo shawara wallahi in da mutum na abubuwa baya shawara kuma baya ganowa zai wahala ga bakar sai na bakar da sai na mura yadda suka kaɗe sarta manzali kan jama ku ne da Allah sa da tarfa'u aswata ku ko ka sautin nabi shaci magana shawara kuke yi duban da tsafta yana bakar ya wa ba ga yin da Allah ya ci da manzo lima azinta na to mu wai ka tarbiyyar da mu haka da biski eh in ka je yanzu nan ni da usaimin na je ya je kawo mana ziyara da muka ji taro ya mara wazi muna sauka da shi ina rike aminsa saboda sau kai na shi na gani wata bahaushiya na zubu a da yawa da laraba kasan duniya muka haɗu taro to ina ji shi ina masa tambaya ina rike annuna sosa shi na ga wata yarinya haka bahaushiya daddare irin karfe uku eh, eh, to cikin ramadan ba wanda yake bacci muna sauka zan shiga haram na gani ta zo ta haushi da a jami'a a bani dan Allah a bani dan Allah a bani dan Allah a bani dan Allah karki dai na kama annunta na kurga shi sani ya sai ki ya saka ya na rama da ke sai ki ya saka maka ki karka sake amma ba ki yayin komai ba ni ya ba na ko wannan tunanin na ce to ba wannan muke nufi ne bari yayin yayi wannan shi shi abin da yake nufi ba da wannan usulubi zan maka na yi zafi da yawa to duk irin waɗanda amma muna zubai ga mu ga komai amma da yara da komai ba mai tarbiyya kuma tarbiyya ba in ka lura an ba ki dai tarbiyya yi ka bari ka yi kaza yi ka bari ka yi kaza yi ka bari ka bi kaza to amma mutum zai kita sha ne na shan taba ko shan iyaye ce ina shan ina magana da gain nama kashe wanda ya gain nama da gain dama ina saman ba na saman lokacin jahiliya ba ni wannan wannan ne rayuwar da muke ciki shi ne rayuwar ko ku cikin haɗarin rayuwa sai kun sa'a waɗannan mutane da aka ce an rufe fakwatu ba su ne waɗanda ya magana shi ka neme su mu dai karanta ba ka nan ko ina ba su ba ne wani ne na wani abu muna roƙo Allah da Allah ubangiji sa mu dace ka kasan turai bas da tarbiyya na ji amma doka rayuwa na kisan kai da wani abubuwa da zubar da jini ko na ko zina suna da dokoki mai sanani wanda mai mutunci da zai yi ba to mun mun zan qur'ani da hadisi dokan bature kuma mun kifa ba kashi muna naje mamu wannan shine tashi in sun wani gumna a cikin kasashen state na america ya yi zance ba kanada ba cikin ne state na america ya yi zance da kawansa ko ya aka yi dai ba tsaro ya dita ba amma dole shi da ya sauka saboda min ya je ne mu kawansa kamansa kuma dokan kasa bai nuna cewa yin wani haram ba ne amma tun da ya kai gwamna matsayinsa haka don me zai yi zina ya sauka sauka mutane suna son sama dole sauka bai mai yanzu nan ba ba to waɗannan dokoki suna tabbaka shi turai zaka je ana ga ambulance yana ta kuka meye wai kare za kai asibiti za mata operation an cuce kare to yanzu abin da ya bane tashi hankali ne dokan na Allah ban da shi da shi na gaban mu wanda za a yi dokan babu na turan kwanu ta shi duba da ke hawa ba san ju manyan mutanen da aka kashe daga ministan kaza daga Ministan aka yanka su ba labarin su ba kuma su ne faru kuma yanzu kowai na marmar dan siyasar da aka yi abin da bai ji daji ba ba kuɗi mai yawa ne dubu ɗari zai nemi 'yan daba su je su canja kamanni a harbe mutum kuma magana ta kasai Kina na bu zuciya kowa yi ba ka yi sani da kai ja shi na tura an kashe ka kuma an kashe ka mangana ya sha ruwa wannan shi ne haɗarin da muke ciki na sun wannan karatun ku gane sauraka sai ahli sunna ku yi kokarin majalisin da muke gani wanda yake da tsoron Allah a cikin majalisin su ringa yan wanta ka ringa nemo shawara wani abin da nake daidai ne wani abin da nake daidai wallahi in ba mutum zai zai baka bai sa abin zai yi barnan da taba sai a rayuwarsa ba kuma baka tarbiyyar su wai ke mangara kuma yaran mata yanzu wanda su na iyaye yarinya ta tashi na primary ba ta san koyi ba ko girki ba ta ba a wuri da ta secondary a ringa ta soyayya ko indomi ba ta iya dafawa ba sha za a daura maku aure shara ba ta iya ba rike su ma ba ta iya ba ita da haihu ba ta tarbiyyar ta ma yara na to mal'ut kai jahili ita jahila ce ku haɗu ku yi ne wannan shi ne tashin hankali da ake ciki babu nuzulin nabi sallallahu alaihi wasallam alhijr manzana sallallahu alaihi wasallam ina dawowa saboda akwai kasan da ake ke hijr hijr kasan da Allah ya halaka da mutanen alhijr kun san shafin suratu hijr wani wuri ne wanda suka saba ma Allah wanda yake tsakanin Madina da Sham yana cikin wani kwarin ya fi kusa da kasan sham wajen da ake cewa su ne manazir samuda kawun salih kenan shi ake kira kawun salih to su ne samudawa a na'alai halka da su alaman su yana nahi yanzu in kuna taliban jami'a akan doce ku mota a ji a nuna makorin har yanzu na ba abin nan abubuwa ciyawa baya fita wani da ra'ayi da aini zaka kai shi wuri na nan kawun salih duk taurukan kan kaje duk zaka ji cewa tun shekaru nawa ke nan ya har yanzu ba ƴaƴan bidawa abubuwa suna na karara da Allah ya muna duniya to da an so cikin tabuk an zo wurin to shine ga gafi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadathana Abdullah ibn Muhammad Jufi حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن an عن an عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر yayin da manzo Allah ya so ya wuce wurin wannan filin ma dai amina ne mubarak ne eh, yayin da yake so ya wuce in ka ce ya wuce kuma magana ba ta kare ba yayin da manzo Allah ya so ya wuce wannan wurin qala la tadkhulu masakin allazina zalamu anfusahum ya manzo Allah ya ce kar ku shiga wuraren da mutanen da suka kar ku shiga wuraren da suka cuce kawunan su an yusibakum ma asaba kun shiga haka ba tare da wani alama ba an kuma ma mu kar wani musibe same ku abin da ya same su ila an takunu bakina in za ku wuce lamin lafiya shi kuna wuce al'al kuna kuka ku tuna abin da Allah ya masu ku zama kuna kuka ko ku wuce gaggawa amma kar ku mai da wuri wajen shakatawa da ta dukulu masaki zai na zalamu kar ku shiga wurin da mutane suka cuta kawunan su an yusibakum ko irin waɗanda kwatankwacin kuma da wurin wasa Allah zai iya azabtar da ku abin da kuma ma a sabon da abin da ya su ila an ta kunu abin da zai ce ku kawai za ku wuce to ku tuna abin da ya same su kuna har kuna kuka wannan shi ne abin da ce ce ku sun makanna a rasa shi manzo Allah ya rufe kansa kuma ya sunkuri da kansa haka ina kan abin hawansa ya rufe kansa kuma ya sunkuri da ka'a shi ne in haka kuma da rufe shi wa asira tairan shi gaggawa wucewa hatta a jaza waji har sallaka wuri da ce to saboda haka ba wuri ne na tarihi a jiya na ba don kun je wurin ba sai irin umarnin da Allah ya ba ka sa zo kana ta yawo in Allah ya kama ka ba abin da zai faru to saboda karaji wurin shakatawa ne a ila yau don tsakanin mu da America akwai wurare a cikin ceku jirgin sama bai ya wuce ba kuma an tambaye an kasa abin da yake akwai ba ka dai isa ka wuce ba gidaje nawa suka bata kuma ba wa zan je ka tambaya o kuma me dai a kira a ce wai a a ce wani kasa ne an ta bincika na ta ita surutu wani mayin karfi na kasa wani guguwa ne wani kaza an ta fara wai fada sarkin aljanu to kuma aya ba haushe kenan amma haka bature suka ce bature su yarda da aljanu ma idan ba da dama komai gaibin shi na gunsa rasa yadda zai fara shi ya danganta wanda yanzu ko wannan ma ya janu suke an ba Kano ba ce ko ya janu suke in ba sun ba bakkace da mutane ba sun Allah ba abun ya tawa janu su so ko wannan an yarda da wannan janu ma saboda tsabagin kafirci mutum zai yi kokoi da muri ya zo ki saka kudin mutum kuma ki ya da a tattin ya kudin ka ha yi wa ana ji kuma wawa ya yarda a gure buya sai wai to wani irin mutum ne wannan duniya ko lahira kake suka yi ka a cinye ma kuɗi a kan hanyar kafarci kuma har ka yarda ana jin muryar ka radio kana fada eh kaza nawa zan ka wawa to wani wanke ne ga kafarci a kara ka yarda da abin da babu shi amma abin burga an cinye ma kuɗi ba sadaka ka yi ba ba masallaci ka gina ba kuma ga wota wace irin al'umma ne wannan kiyaye to kaga wurin da ake so sau saboda wurin da Allah ya masa azaba bai kamata a ji ba shi yasa da wuya ka ga mutane sun je wajen shakatawa ce ka wuce kana kallo ya ce hadasana ya haye ibn bukai ne munasaba cikin wannan hadisin da yake tabu saboda an yi wannan ina kan hanyar tabuk ne shi sa kake gani yake koro maka saboda yaki ne manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya wuce wannan wuri حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم قال قال رسول صلى الله عليه وسلم يا أصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء المؤذبين من ذا الذي كركو شجاوين دا أكا مسا أنزابا إلا أن تكونوا باقين شركنا تنانين كما أبن الله ذي سا إن أبن الله مسكونا الحال كنا كنتا an yusibakum misla ma sabon kawo kuwa kuna farin ciki ko kuna wani shakata kuna wani damuwa ba to ina ji maku tsoro kar an ya kama ku kamar da kama su ba sun umarni da Allah ba a san ba a wannan hali to wannan a sai ashe wurin da Allah ya ma mutanen an zaba wannan wurin wani wuri ne Allah ya tana da shi ajiye shi sauraka Allah zai iya ba da umarni wannan abu kuma Allah ya sa ya kama mutum a wurin da an shance wujen da Allah ya kama mutum kamar da wurin wajen shakatawa babu ya ce babu kenan bai kawo wani kowane ta jama ko me ke so ya ce ba bai ce babu bakiyar su kisa tabuk ba bai ce cikin tabuk ba bai ce kuma ce babu ce shu to duk irin waɗannan in ma buhari ne fada ko masu sara shi ne suka zuka kasa fada abu shi ibn hajar mai kasa ne ba zace ce babu ce kawai ilmi shi sa mamakin talibin ilmi ce wai zai nazari igama a buhari asara ce in ka bin malamin mu da katira eh, wanda sun profesa amma da alfani ya zo kofin ba zai na karanta waɗannan abubuwa su dai suna so su ji yadda tsarin karatu ce tun da suna da arabiya da kalmomin da ku kalmomi ya haka ku ce sun zama sun ji don ba ka yi sabaka za a dakin ka ka ko buhari da abu dauda tilmizi ibn majah ka karanta to amma yau da gobe kana jin karatun shi ka gani ya kasance ka saba da karatu kan kuma ko ina ake manga shi ka gani karatu ne na karatun amma ka zauna haka wani hadisan manzan la harka musu basin su ba kuma ba ba ma rabin sama ba kasai ko sulusin sama ba wanda da ka sani na ji shi ka rage kuwa ba ya ce na yahya ibn bukair an lays an abdulaziz ibn abi salama an sa'ad ko haka ne sa'ad bin ibrahim annafi bin jubair an urwata bin mughira an abihi an abihi al mughira bin shu'ba qal dhahaba nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'd hajati ya mun da kasan tabu manzo Allah ya ji wajen biya bukatan to da an ciro wannan babi mai zamana ina da alaka da wannan hadisin mu da yake ya wuce da ya fi ko to amma kuma ana gan cewa sai mu gama dai kuji don duk ina ana magana dawowa ne manzo ne ya wajen biyan bukatun sa shine bayan gida da ya gama kuma ina sai agwala fakumtu fakumtu ko fakumtu she mugira yake na kasance na tashi askubu alaihima ina walanna na zuba masa ruwa la a'lam illa qal fi gazwat tabuk mirawo ya ce ni dai ban san abin da ambace ba shi ya ce daga tabuk ne wannan ba in ma na dawowa ko ana tafiya fa gasara shi manzo ya wanke fuskansa wa zaba yaksiru zira'ihi ya zai wanke anunsa annayensa fa daka alaihi ummu jubba to kuma annun ajabbansa bai bashi shi dama ya fito da annun baki daya ba ba zai iya ya masa hannun ya masa masa haka ba zai iya ciro shi ba haka shi din zago shi a ciki ciro shi a kasa na fata kan gane da zan ciro masa shi na bin nan ya maka masa haka ba zai ciro ba shi dai an zaro shi haka to fa ma min taht dubbati sheftul shi a kasa faga ma she wanke su thumma masa ala kufai she shafe sa. ya shafa kofinsa ko ya san kofi shine wajen ya zo wajen alwalan kafa shi ya shafa shi shafa kofi sunna ne wanda suka wuce gonar iri iri shine shi'a su amma da shafawan da'ima shine sunna sunnan kuma amma ruksa ne wani lokaci wani lokaci aka ba da dama a yi ta ba ba ba ko ake sa yi ba shafe kofi kurakuren da suke yi mafi yawa a wajen ibadat farkon da akidan masalima ne da ba komai akidan da ya zo ya shiga har gidan manzo Allah shine hadari amma wajen da shafi wannan ijtihad ne Allah zai yi afuwa da shi sauda mu ma akwai kurakurai a cikin tasan da ake yi wanda ba nafi ba ne eh to wannan kurakuran shi gaje kuma da hada sallorin wanda kullun yin sa ake yi a ringa hada sallah azabin da asar maghrib da sha kullun wannan bai kamata ba saboda inna salata kanat ala mu'minina kitaban mafuta mun ga manzala ya taba yi so ɗaya ne to duk irin wannan kurakure rashin jin dokokin Allah da manzon sa ne ke kawo da nabuwa na'am ai zan zo kansa ai ba ba ka na kai wani safa fi ne fi ba wai yanda aka yi shi shine aka so a shafa kai ba ba ce wanda aka yi shi kamar yadda mai ziya ya ce ya zama kintara aka yi shi kuma ya zama mai fata ya zama mai wani kaza manzo Allah ba shi ya faɗa ba na sahabi ma suna tafi ribin ya ne hmm. duk abin da shi sa imam malik imam ahmad ya kawo siffan da ake yi kofi a lokacin sahabai kafin su ma ya ce ana yin shi da gashi ana yin shi da auduga ana yin shi da fata to duk waɗannan ana kiran jaurab jaurab shine wanda aka yi shi da abin nan gashi wanda ake ninka don lokacin wanda suka ci gaba suka yi shi dukka abin da yake rufe kafa shi sa wasu sai ma duk takarmin da zai rufa ya su da dunduniya ana shafa kai saboda jauraba ajisi ya zo na imam ahmad yake cewa mutum da ya sa ba zai iya shiga sa kai ruksa ce ba kifiyar abin da ka saka ba ne eh, mutane sun dauka cewa shi hofin shi ya kai yadda ake so a yi in za a sa kofi kuma za ka kira doka don kofi ba sahabai suke yi ba nau'i ne akwai jaurab akwai kofi duk an shafa kai amma ya zama mai kauri ya zama mai yage ba duk kake bangaren ka ne sahabai wani ba su takalmi rabin kofin ya tafi dun duniya ma waje yake amma ina shafa amma a zo wajen yanzu a ce shi dan ya su uku ya fita shi ke na da sahabai dan ya su goma ma fita yake ani zance ni na rai rufsa ce kawai ina fatan gani yake cewa حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عمرو anan wannan karatun shi ya nuna cewa ba laifi dan wanka kamar manzana sallallahu alaihi wasallam ba laifi amma babba hidima eh gani shi uku ba ina zuwa manzana sallallahu alaihi wasallam ina ruwara to hidima irin su manzana zama dole ne taimaka manzana neman kusanci ne wurin Allah eh, amma kuma kar wani malami kuma in maddi kansa kamar manzana ba ya masa ina ta jin kaushi ai ma marhaba in ba yi ma ba kuma kuma kan mai da shi zama wani takarubi ana bara ana sayarwa ana sha eh, a gabana wani malami muna karatu ya fito da goro sa bakinsa wallahi kafin to a tsalle an doko su an sha ba ya sha a ce to kai shi kuma yana bai ci komai ba ta dan Allah in za biyo haka kai kanka ga sun ba yake ba wani da aka turo maka cewa Allah ya dare kuma albarkacin fa Allah yake bayarwa ba a gaya maka ba kuma suna wannan haukan kana kallon su hmm, Allah ya sauke yake cewa حدثنا خالد بن مهلك حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عن ابن عن عن عباس منكم عن عباس بن سعد ابن سعد عن ابي هميد قال أخبرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك منا داوة بالغزوة ياكل تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة من قصد مدينة قال شيء مزانة هذه تابة معنى مدينة سنة مدينة كينا تابة معنى أننا غريني بلافيا وإنه بكي سنة وهذا أهد يتي دوس أهد يحبنا ونحبه gazatuhum suna son mu yi tana dutsen ina son mu kuma muna son to wannan yana da cikin yaren da bature da masu rashin hankali za su yaya ba za su fahimta ba ya dutse zai son mutum shi tambayi wannan eh, to amma mu ahal suna mun yadda yaren da manzan da yi ko mu fahimci shi ko ba fahimci shi ba eh, ya ce dusa ina son muna son sa ta ka kake son ban sani ba musallama da akwagwan da Allah ya nuna manzala kai ka su ba sani ba ko kwan da suna nan in eh, suna na da rai kwan da kake ga suna na da rai amma numfashin da namu ba daidai ba ne amma ita ce kan mutu kuma yadda dan adam yake mutu to saura mai ne zaka yi inkara abin da baka da ilimi a kai inda za mamakin da zaka yi sha nan ka ganka doki ko damunan nan ku ba sun komai ba a dokin abun shuka ka zuba cikin iri ka zuba cikin rami in kwayan ta fito ko lokacin da ya fito wajen idanuwa yake fitowa to kwayan ko da ka zuba shi idanuwa yana kasa in ya kullo shi fito waje ba zai kasa ba ba kwa noma waye ya je yi masa wannan ilhama yanzu don kamun gajin kana shuka yanzu wajen idon kwaya a nan yake fitowa shi saka yadda shi ne kafin dama Allah ya dauka masu zaman in ya fito ba zai kasa ba za ga ya fito sama me yasa wannan kansa ka je ka tambaya wannan shi Allah ka ka sallama masa yanzu ka iri na inda za mu shuka inda Allah bai mana haka ba mun shuka shi mun shiga mun kai shekara ba mu ga mun shuka ba shi mun tsara su mu zai kira su mu je mu fito da ido sama yaushe kuma zan iya wannan kai wasa shi ne kafin dama inda zai fito zai canje kone ta sama bari ni ke kasa jijiya kuma zai fita ba zai sama ba bihin da aka yi kafa zai waye wannan saboda aka ka bari ne ya gaida kai ko bai gaida kai ba aklani yin wanda suke hukunta abinda da suka gani ba zai yi ba sha na Allah ka kyale shi eh? kana gan tsuntsaye ba sa yare kana gan wani aku ya shiga cikin kungiyar unguru kowa umar ne kowa tafiyar sa yake sun tsaye kowane group din nasa suna da wani yare ne wa yake gaya masu amma Allah ya san me suke cewa amma ni da ke zan ikar ba sa magana amma ka taba gan wani tsuntsaye gurfin su sun shiga wani group wai dukkan su umar ne suna da yadda suke kyankisawa suna yadda suke rayuwansu suna yadda suke auren junansu suna san yadda suke mu kallon su muke mu kama farauta mu yanka mu cinye shi kenan abin da muke kenan saboda fasari fil ardi ba mu san me ake yi ba haka ne waɗannan koyukan da za a duba yadda suke yadda rayuwansu yake shi kai mamaki tun da dutse mazalatin rahimu ka saya nan wurin shi kenan na fata an gane ta da ta dauba haddasa na ahmed muhammed akabar na abdullah akabar na humair da sauri anna da mali. rabi yallawa hannu ma ana rasu da lasallar da saro raja mai gazas ta buk ina dawo da ta zan ta buk min madina ya kusa madina faɗan ina min madinasi yake kasan madina akuwaman masu suna wala kasa a ila kanu mara. yace akwai wasu jama'a suna nan a cikin birnin madina duk yadda tafiya za ku yi suna tare da ku duk wajen da za ku sallaka a cikin wani kwari na sha azaba duk suna tare da ku kalu ya rasulullah shi sa ce ya rasulullah hum madi madina kuma alhar suna madina ce kara hum bi madina habasahum udur al-udur ne hana su amma suna tare da ku kullum suna tare da ku saboda haka ladan ku da ladan su duk da suke suna gida amma kullum suna bi a zuciya ina ma suna ciki to mu ina daga cikin tashi hankali a wurin yanzu mai kudi ya fito da kudi na ba da sadaka ba ma tamanni mu mu yi wani. tamanni mu karba ya fi tamanni mu ma wani da wani ya shigo nan zai ba da dubu goma goma to cikin mu ko wani na da ajiya miliyan goma wala shi karba wannan balai karba saboda an sami shi hanyar banza karba ba shi da niyyar shi mai irin wannan to asin rayuwar sahabai suna gan wanda ya bayar shi ma mutum ne mu ma irin na sama to wannan shine rayuwa amma mu yanzu an zo ana raba dubu goma goma wallahi wanda yake da dubu ɗari biyar ko miliyan daya ba zai ce bai ma wanda ba shi da shi ba shi ma mika annu zai karba me yasa a banza ni ban ga wannan ba shi sojiya Allah zai mutum tafi da dukiyar sa Ramadan shi ga wani barara da abin da yake da shi gida na san mai gidan ma bai kudi bai kudi ba to da dabino sa da ne in dai na raba irin dabino mai sadan nan kana zai mutum billahi da ji muna loro riyale ne ba ka ga mutum da ya tafi ya tafi da matarsa ya tafi da ƴaƴansa ya kama hotel mai tsada amma shi bila karbo wannan in ya bi kuma ya sake zagayawa ya ba iyali wanda za a ce ya ce karbo wanda za a ci tsoro ya yake so sabin hadama sabin na karba shi baya ji ni kuma in yi a nan ne fayyata nafas mutanafisu aiki alheri kowa yin sa yake amma mu saboda mutuwar ya wuce. so a bamu a bamu ku uho a tafi shi tara to irin rayuwan irin rayuwan irin rayuwa a a to sojiya kuma shugabannin baki ɗaya an ce kwana ishirin yi duk fadde da waye azuwa ta tara nan wurin mata suna ciro gwalagwalen su suna bayarwa gwalagwalen su suna ba sarka suna kuka suna tura ya su kanana haka ana ba da sarka kuma abinci a yi kuma a zo a tsaya kara mai ce don girman da ka zo ka ci abinci a ka dubi Allah ka taimaka ka zo ana ana kiran sallah shi na baka dabino shi ka fara sha kafin fara kuma ya zuba maka ruwa duka ina sai gaskata cewa manzo Allah yake duk wanda ya iftar ya ba wani ya ciye shi yana da lada daidai da shi sama mu ba shi na gaban mu ba a a mu karba banza ne hmm? mutanen da suka wuce Allah ya musu rahama amin su ina ga kamar suna da uzuri haka kan haka amma mu yanzu tunda su da ana nuna musu abun sadaka ma mai albarka ne. Eh, kwarai. Amma mu mun san ba wani albarka. Eh, kwarai. Albarka ka bayar. kwarai. Kwarai. Wallahi amma malam wannan muka samu ganewa. Aka muka lau mutane dama in ka duba Kano da shekaru 20 da ya wuce. bayan da za a yi mai gidan ci abinci shi kiri shi ya fito da cici wallahi mutane suna da wannan albarka rayuwa duk ka duba Kano da shekaru 20 da ya wuce zaka ga mutum an taru ko ina da ka zo ka sa muku kuci mutum zai fito da shinkafa ya fito da nama ya fito da a anan za a ce almajiri kuma suna zaune an zo da a basu yanzu ka wannan alama eh babu wannan wannan tunani mai yanzu babu wannan tsarin yanzu yanzu wannan halin da muke ya ci ramadan da ci kowane kofan gida ana ce da fakirai mutum mutum ba shi da shawa ma shi mai yi wannan abu shi na so a bashi shi ce wata irin rayuwa ne wannan kullum dan ba ake yi malam ai to ai kuma wanda za su zo shi ka gani wasu ba su yi azumi ba eh. in ba koyan kali ba yan koya ne ba iyalansa abu mai a dama iyal suna da hakki farko amma kara lalace in ka ba rayuwar manzana sallallahu alaihi wasallam baya tarbiyyan baya lalace iyalin da morewa ya bar mutane waje ina da kyau su suke da haƙƙi farko a ta abinci da suke ba iyali lada zaka samu to amma kar ka shagar da su da abubuwa mai daɗi kuma mutane suna mutuwa waje wannan shine mutum zai kula da su sauraka inda ana ana shan shayi ana ana ana shan shayi da madara to a daina shan shayi da madara da bodi wani kuma yana waje ba shi da shi to in kun shan shayi da madara su ku dan rage kuma bai kwai da dankali wani kun samu a wuce to yi? Allah ya ba da sa'a Allah ya sa'a amma ai akwai wanda kuma suna shan eh, mirindan da daga Amerika ke kawo sha nan gida. ba nan nan ba na gida duk wuja ke fito sha sha ta suna da kudi ka tambayi masu kudin nan ba kowane minin da ake sa ba na kuma nan kasan ba waje malam ruwa ma akwai son banza da rashin hankali ba sai amma ba san Allah ba na karon dan Allah yoshi mutum ya san akwai lahira malam a cikin irin abubuwan da ya ji su ka ga yadda ake ko ranar arfa ranar arfa ka ga mutum ya dogo dogon mutum motan gudan koma duk abinci ne nama ya sai kansa yana rabawa dan ina gani shi kuma yi abin da lahi ya sa abin da yake al'umma suna karba amma wala lazim ko ruwan zai raba ba kuma a nan shi ka gani in kana makoci mutum za ku fito a yanka sa uku wala gili za ka gani to wace irin rayuwa ne wannan ko muna yara iyayenmu sai ka gani ragon da babanka zai yi in an wanke shi ma lokacin wanka ya tsago sanyi ma zai kace rago saboda ba wani mai girma bane ne amma raba su shi ga an doki ɗan kanan azuba dangi wani a bashi dangi wani a bashi tren a kai rarrabawa muna yara to amma yanzu shi ga gan alhaji ya yanka tun da aka shigo da shi shi ke rashe daga gan gida waje wace irin rayuwa ne wace irin wace irin rayuwa ne wannan wannan wannan abun zai ba ka tsoro ne ma so jiya fa alhaji zai zo bayan ya ko daga mina shi ya samu garge sa kawai su kai gari yanka ba abin da zai daga ciki sadaka ban da kuma ban da na gida inda an ce a yawon haji aiki alherin ka gaya da ba su ke yi malam ka zai tashi sun yarda lahirar na suna jiransa amma kuma da mala'aki ta zage su ba ta san a a ba na yi wasan yara mutane aiki sun zai kirya suke a shi wani alkali ya gaya masu ya ce ku zagi da kuka yi laraba ko tafi haji da kun je a can kuke bi su sallah su suke saya maku arfa suke maka ku bi su mana kun san su arna ne ya ce kuna takura kuke wahabiyawa ne a nan kano amma kuna zuwa haji ya ce zuwa ya suka koya ma waɗannan wahabiyawa ya ce a can sallah harami kuke yi harami kuma limamin duk wahabiyawa ne arafa wahabiyawa ne madina masallaci manzana wahabiyawa ne saboda haka a su kuma kafire ne don kuna bi su sallah can a ba su sarrafa karama to wani irin mutane wani yawa su yake fita ya fita ne yake kuna ce wani shi su ne first class ma wani alƙali dan dari kare ce fara ba ce don masu ke takura ma ya ku daina zuwa makka kuma kuna ga Allah zai bari gari haka an mu makiyansa eh Allah sha ne sai fi karfi wannan ai malam shi kana zama da mutane zaka yi mamaki malamin ka ne fa a sojiya kama sabar da mu ba ma zuwa makaranta alhamis da juma'a shi malami tambaye cewa ina kake malamin da yake koyar maka karatu ba in kana faɗa masa kofan gidanka shi bai isan gidanka ba ka masa lissafi kawo shi bai gaya maka me zai kawo ba da asuba kafin ka fita ranar alhamis ba ku da tsiri sai abin buhun shinkafa guda uku mai kyau da nama yanka nama rago kar kuma da madara da kayan yara da kuli a dunkulen ya zo kofar gidan ka tafiyansa kawai ga kana kuda kofa ga arziki shi zaka ke gan wani sun gama kasu ba sa zuwa can can ko ba aiki ba za ka ci madara kafi mai kudi a nan da nama kullum za ka maka akwai akwai akwai mu'assasat din kaje ka yi sunan sunanka kawai wani wata shi sun baka abinci ka je ka kwanta shi sa talibi ya gama can shi baya aiki baya kuma shi da yaran suna nana kyan kisa ko ka yi aiki ko baka aiki zaka ci yadda kowa ke ci da shi sa wani gama karfi na sai zo na gida don ma'aikata ma bai kusha nan ba gare ta ya ci shi sa yarinya tana bara lokacin hajji ina jin amur bi maruf na ce a kama ta na sa in sanda za su kama ta shi ta mun ta murmushi ya ce shi kana kashe kanka gara ka kyale na gira ba zan je gira ba sannan sun ce eh shi ta kula na ce ku ya gama ki ba zan je ba ce gara ku ko jiya da gira ku tafi da ni ke mai ce zan tafi kurkuku ci abinci mai kyau kai kuma zan koma da gira ka ce ta azaba mu hau abin ta gaya musu ne ki kaka kanka kurkuku zan tafi ya ce shi mata pampas ne menene duk abin da mace take bukata da gida da kujeru da komai da shayi da komai ma kuya mara biyu ce ku sa eh, don kurkuku nan Ike cewa ta ga masu himman yin alheri abin da ya kawo ya ce mutane suna gida amma da niyan yi amma sun samu ji za su ka ga yadda muke dariyar nan muna zargin su da wani cikin mu samu kudi ka gani bai da niyan yi wannan ake ma yadda kake ga muna zaune duk kama cikin kabar mu fita ne muka aka tashe mu wani ya samu dukiya yanzu bai zai yi wannan alherin ba zai yi zargi yanzu in kun lura in kun taba abokanai da yan siyasa wanda ba su ko lokacin da yake campaign za a yi kaza za a yi kaza kaza bai shi ka gan shi din ginka mota gai da kai canja mota su gidaje kai da shi shi canja goke kuma kai da kai ba ba kai ba amma lokacin da kuke talauci zancen ku daya wajen kafin ku daya wajen komin ku daya amma kuma ya san ba zai gani ka ba kufur dan adam wala ma ko masu taimakawa illa ma rahimahullah ai ba hana Allah zai duniya haka Allah ya ba zai duniya haka ba in ya haka ai kuma duniya ko ne masu taimako suna nan me yasa ba za a samu ba ana zama mu da muke karatun da ya kamata mu yi wannan zuciya ya za a ce ba sa taimaka ba babu iji ya za a zama lafiya akwai masu taimakawa amma ka sa rai in baka da shi ka ji ai muna magana sa rai ne in baka da shi ka samu kana ciki shi ake magana yanzu kana tsammanin cewa irin abin da ake yi sojiya na lokacin ramadan inda masu kudin za su ce da fakiri yadda ake ce da sojiya kana ganin ramadan wani zai yi bara ko lokacin abin nan ko wannan wahalan da ake ciki inda sojiya za a tashi mutum ma wannan alkawar abinci kawai ciyarwa a ba za ba a ai bai sai na mutuwa ta ba kan sallah ce duba manzo Allah manzo sallallahu alaihi wasallam abin da yake saura wuri za a yi da shi su kuma su ai na za a yi shekarar da zai bar duniya ya ajiye mai kayansa ma iyalinsa abinci shekara amma kafin shekarar ta abinci ya kar ba shi mai ci zuciyan ba zai mallaka ba ka gan wani na waje na niwa kai kana ci a a nan wannan karatun abin da yake nufi mutum baka da shi ka yi yin alheri wannan amfani karatun kenan manzala sallallahu alaihi wasallam ce mutane suna madina ba wai duke da su da a yaki zaje amma wasu da lafiya ba su da ido suna ce ma ina ma suke da lafiya su masu yi musharaka da wannan yakin wannan shi na abin da karatu mu na saban karatu in wani aiki alherin ka ce cewa kiman da kana da dama za ka yi ba wai ka tsalle ka su ba a'a kai ma ina ma kana da lafiya kai maka yi wannan aiki shi na abin da akwai lada akwai lada hmm. babu kitabun nabi sallallahu alaihi kitaban eh babu kitabun nabi sallallahu alaihi wasallam illa kisra wa kaisar rubutun takardar da manzana ya rubuta ba shugabannin sarakuna do ijawo su zuwa musulunci lokacin da an bude makka an samu komai an dawo da tabu kuma to aji ya kafu ajiyar manzana ya kusa to sarakunan da suke kusa da shi kamar ka san rum da ka san farisa su ne kamar amerika da rasha yanzu manzana ya dawo da tabu ya rubuta wasiƙa isa da sako isa da sako tun lokacin ya zo da tabu Wata rajab ya jita rajab shaban ramadan shawal zulhijja zulhijja muharram safar rabiul awwal ya bar duniya wata tara to don haka an dawo ana wasika duk wani manya-manyan arda musu wasika ku sai fa duk shugabanni ko manya ahli suna suna da haƙƙi a san hanyar da za a jawo hankalin su a koya masu sunan da suke ba za yi shi ne farko ba saboda su shugabannin farko sabon Allah shine shine su. imam mulki inda ke da mai ce ka mai ne to kai kuma harinka ishiriyu sauraka duk hanyar da zaka jawo shi ka masa dawa shine tagedin ka kai tunda shi ma biya ba sani ba su waye za su shirya in ka lura duk irin yan koyan da ake ci a cikin gari ba dokan da za masu billahi la azum Allah la ilaha illa huwa in matasa ahli sunna sun nemi ta'awul wurin Allah za a share ɗan kwaya kasan nan billahi la sun share in sun nemi taimako da Allah akwai almajiri na jiya sun zo nan unguwarsu kawai na ba su dan dama da tsarin da za su je su sun dare su suka tara su na ce su je su masu daura kwana ɗaya aka dafa abinci aka kira su aka rarraba masu kudi na ce ranar karface masu kofi aka yi wasa aka tashi wata hudu aka yi wata na biyar aka tara su wanda suka zo nan talatin ne to dawowar na biyar dawowar na biyu su mutum hamsin da wani aka zo aka yi alwala na sunan manzon Allah aka koya masa yadda aka yi aka yi kaza yanzu shugaban su ya daina shan kwaye komai yanzu kuma yana tare su a nan kano yan siyasa ba shiga da waɗannan ba yan billahi duk yan fashin da kuke duk wanda suke ba wanda yake kuma yaran na suna da television na nuna irin kaset da ake yi na jana'iza da kuma abin da ya shafi na kwaya karshen su yake sha nuna musu suna kuka to saboda haka irin waɗannan rayuwa matasa arisuna suna da abun yi unguwannin su kuma ko da shi da wannan dan koyan ka doki dubu da ya ka bashi kyauta ka ka ce masa komai wallahi ya ganka tun daga can zai dubu na gaida kai shi ne shi da fara babu ita kuma ko me kake ko huji da wata shekarin ka to furta ta a gare mu wanda mu yare da suka lalace unguwanni da barnan da ake amfani ba wannan su shi majalisar arzikin da su yi wannan abu amma kana fada wa yake ji an ciyo su ta ne wani shan gyara al'ummar nan kafin hukuma buhari ya zai hana su amma tun da ba aya ba ne aya ya riga shigo baya fitowa amma doka jiki ne to waɗannan suna tun da aka san shekaru aro da yan kwaye da wallahi ina son ba ku duk majalisu su ciyo su ta su tsara su nemi kuɗi dubu hamsin dubu talatin fara tarbiyya wallahi wallahi shi kun shirya da wannan al'umma wanda zai zama kujari a kan al'umma amma ya zai ana zuba masu ido ana gudu suna yanka mutane wallahi suna bukatar mu'amala in sun yanzu yanzu na sun ta sun yarda babban su wanda aka gaishe shi ya kirya shi yara suka zo suka siyo magani suka kai da abinci suka kai masa yana kwance yanzu shi ya nuna uwansa shi addu'a shi kuka to kaga su kan sun ci a bude masu karatu to an bude masu karatu ne ba za yi ba to ina roƙon ku dubi Allah ko wani majalisa ɗin sai kokari ina hada ku da Allah kuma ku samu biyu uku ku zauna ku tattauna da su amma farko ka kalli masa ajiye zaka shawara farko kyauta kyauta da wasanni ba shi kudu ko me zai je ci ka kyale shi dai kuma me dai ya farko ne koya ne ba za a yi ba to in baka je wasu ba ka ne manzalai kan sulhu da wasu arna don su ba da haɗin kai iyake wani ya eh, bude maka ba taba musulmi ba taba sahaba kai ba taba wanda ka kafirin da suke da alaka da manzala ne ya zaka yi asma uwanta kafira ce ta zo madina tana so eh, ta yi zumunci da wa amanta yace ai ai zumunci la yanhaqumullahu allazina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min dar an tabaru wa tuqsitu ilayhi wadannan in uwan gobe wasu ma ka san yanzu lafi da ba za ka iya hana shi ba kuma ga fitinan da yake a kasa in siyasa su amfani da su in gwani su amfani da su kuma jari ne a gare mu yasa ko kwanta da shi ma kwanta da dai da su me ne ya ta maka Allah gaide su su abin za gane dala tambayar sa daidai ne wallahi kar ku zarge shi kan kala abin da za gane ka. mu bi yau ba san addinin ba to kafiri ma yake ka ji ka kiyaye shi da hikma ban san dan wanka dan koya eh gaida shi me ka da shi ko kwaya ya ka mika masa annu shi dai na ka mutunta shi don ka isa da sakon wanda ya kan da kuma wani abu ne amma yawa zai ji wannan abu ni na gan dai tafiya tafiya ke nafsi nafsi na kasan amma ba wanda zai sai tunanin dan wansa ko marayu ko yayin marayu ko jama'a da kawai yi sallayi tafi abin da ya kuma da ta musu yana da don kallon ba addini ba ki fa fuska inda za a sashi addini amma ba za a saki masa fuska a banza ba shi dai manufa eh ka saki masa fuska da hikima in za a yi wanda za a iya yi ba ka gani siyasa suna amfani da su a banza ofi eh, amma me yi shi sa ina mamaki ahli suna matasa a suna jewa ba da abun yi a cikin jihadi jihadi shi kansa da san addini ba fa bai san addini ba fa ni na magana jihadi Allah ba zai iya biya maka ba shan fahimci addini da matakin farko ake tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake fara kiyam ne eh, domin akwai nauyi akan sa gaba inna sanurki alayka qawlan sakila dole ne ka fara sarkake kanka irin azma lamis irin azmi litinain kyautatawa afwa ka zama mutum tuku kafin ka zama kai wani abu amma kai zero ga riba ga nanima ga cin haram ga tsohon banza ka je zaka tafi jihadi me zaka yi gudu ma zaka yi mawakacin banza kudu za ka yi banza na wani mawakacin kuma malam kamar ba ma yan wani ba so samu ma masu kawo abubuwan san rai yan bida ka gani ali tana tana kyamar yaya kana kyamar mutum zai fahimce ka me yasa mara bakar ya ci nasara wala akwai lokacin da mara bakar rubin zai zo zai shiga cikin loko yi taziya babban dan ya mutu ba almajin da ya raka ba za a kasu shi ne malamin ba amma ya arasa mun zai raka ana gin malamin narki shi ya bai ba ka gani wani awajenci da ake da shi da jakansa ya shigo ake ta zagin sa ya yi taziya wasu yan sarari suka hamsa a ya zauna ya mutu gaisuwa ake ta harare shi ya suke ta bin sa shi kadai ni za kashe shi kashe shi za a yi kuma ya je masa taziya fito shi ne ne to lokacin da ya mutu kuma duk dan duk wanda yake sa shi masa addu'a to ai e, abun kirkin ai ba lokaci da yake yi ba bumbar zai fa ina ina ina ina ina ina ina mulkin sa dan na gira wannan limamu na waje ya tafi da takarda fo ba daidai ba ne ko ina shanta ba shine wani ba sakwace bumbar zai kai waje masa nasiha shi ya zaki bumbar shi ce a amma kalmuwa ba ta Allah ya hadik Allah ya da zagi shi na kita shi na yi ce Allah ya hadik Allah ya hadik zagi shi zai zage shi ya masa komai kyale shi yanzu shi ya san shi kuwa ya mubaz to irin waɗannan bayan ranar da ya bar duniya ko hajji ba rasa mai ba shiran da ya bar duniya mota suna neman mai a maka ba samu ba sau irin waɗannan makar makhlafi yi da lokacin ina so a yanka da manzan zai zai sa kama shi hada su da yan sanda yan masu yan kawai wani kashe shi za su ba abin da ya faru kulli sha da ke mawakacin manna da yake wani girman ka sha taba majina a kuma gaban shugaba kuma ka zaga kai bakiwa zai barka da irin masu kama mutane nan yan kawai kuzi suna gan baki ma bawa ne ko mu'amala dai ba za komai mu'amalan ka za zage ka dan dan bida da ko komai mu'amalan ka amma kai kai idifa bi da ke hmm. ci gaba yake cewa ku duba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wasiƙa za ku kara yanda halayen manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam yace hadathuna ishaq ishaq na dai malamin uku yake da su aje amma ishaq ibn rahawi na ishaq ibn rahawi akwai ishaq bin mansur amma ishaq ibn rahawi na e eh, duma malamin sa yace ishaq mutlakan shi ka bincika wannan ishaq ibn rahawi akwai ishaq ibn mansur yake cewa hadathuna yaqub ibn ibrahim hadathuna abi an salih عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى كسرى شنو وعي كسرى شنو ونقري eh duk shugaban da yake mulki wanda sunansa mene ne shi yake cewa wannan shi manzana sallallahu alaihi ya faɗa ciki ya ce ya ce ya tura wannan ne ma abdullahi ibn huzafa sami su wanda ya zo saboda shi ne ke kusa da su fa amar an yadfa'ahu ku duba ila azimu bahrain mai girma kalma azim sifat mushabaha ne azim ala wazn fa'il ma'ana mai girma manzala yana na da rai akwai wani bani adam da yake da wani girma girma a karkashin manzala yake illa azim fulan bahrain fawo azimu bahrain ila kisra azimu waye waye da girma al'azim alhawaz ina daga cikin sifat mushabba zuwa mai girman wane waye shi lokacin an mai nema amma jawo shi da hikima da wai muna kan sunna ne tafiya muke bita falamma qara'ahu yayin da ya karanta shi mazzafahu shi ya ya bi shi ke ta duka fasibtu an ibn musayyib ibn musayyib yake cikin sanadi wanda ba yake cewa qala fada'a alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzala da labari yanzu shi manzala kuma ya rufe Allah an yi mazzafu kullu mumazzafin Allah ka cece shi da kake kyau wanda ta faɗa kuma ba je kote na ba ka kashe shi to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin fito na fito shi ya baka hakkinka baka hakkinka in baka ji ban kana jin shi kuma to shi kuma ya tsaya a nan wurin ya rubuta ya basu ga inda ake wani takardar la'alla zai zo abinda ya kunshi da wasikan za ku ji Allah ya samu dace yace hadathana Uthman ibn eh, Haytham hadathana Auf an Hasan an Abi Bakra قال لقد نفعني الله بكلمة سميتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم kowa san abu bakra ta dan Gida, manzala ne wanda suka shiga suka tsallaka katanga a can abin nan yake cewa na ji wata kalma wajen manzana da wannan kalmar na tuna shi kun da wannan kalmar yana amfani ya ce na fa'alin lawa bi kalmar sami su hannun a sallah ayyama ranakun aljamar yaki ne na na aisha ta ja jama'a ita ce komanda a ja yi wannan yaki ba da ma kitu na kusa an alhasabi aljamar na shiri ni mazan kusa cikin wannan yakin fa uqatil ma'a man yaki tare da su قال فلما بلغ رسول صلى الله عليه وسلم انا اعرف هرسا na tuna shine yayin da labari ya zo ma manzana sallallahu alaihi wasallam mutanen farisa kadi mallaku alaihi bintu kisra dan kisra ya mutu mallaku alaihi an shugabantar da yarinyan kisra kala shi manzan da ya ce su lan yufliha qauman wallau amrahum imra'atan mutane ba za su yi farin ciki ba sun shugabanci mace a sha'aninsu ya ce na tuna da na ishe ita ce kwamandan yaki a can na ce to wannan fa ba za a yi riba ba shi na koma ba ita ce sha don ita na Aisha ita ta tsara yakin can makka tana can ta ji an kashe Usman kuma akwai tsakaninsa da wani abu a sirna dan lokacin da aka tumance ta manzala sallallahu alaihi wasallam da ya shawarce shi na shi na yake yi bai take ba ita kadai mace ba ai tahallus da ta mana kawo wata to ai mu wuce a can barira ne kawai shawara barira ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya dauka shi manzala shi na da kuma ce da manzala ta mai barira shi ya bashi na shi na da soja ne kawai ce a rabu da ita ma in mangana kai wannan zafi kuma shi na na tunanin sa ne saboda fitinan ya yawa gari ya dauka ki a je ta da ko wata mana a shi fitinan ya yawa a ba zargin ta ba eh shi shi ya ce ma bincika ce kar yi garaje ya ce to a tambayi ba gida da aka tambayi manzan da ya kira barira dama su uku na gidan da aka tambayi an tambayi kishiyoyinta duka suka masa gaskiya ba irin kishiyoyin na yanzu ba ne da kishiyoyin na yanzu da an sa kishiyoyi da kuma eh. duk kishiyoyin suke ba abin da muka sani wasu kuma sun ce mun baki mu sha kishiyoyi ba sai suke ba ba kusa ba wanda kuma karshe dai mazala da su shawar barira ne ka tambayi barira sai na sai na ne yace barira zo nan shi manzalai ce ki kasse ne game da wancan ce wallahi manzala illanta shine ta nika gari kai bacci tambari a koya su zai ci garin nan mu tashi da yunwa amma yadda ka san ta fi ma sama girgiri sabta ba abin da ta sai an gaba da yamma ki sa ta ki ba abin da ya dame ta rayuwanta na wani fasikanci ko ne shi sa manzo Allah ya samu suwa bayan ya ne kubta da na shi farko shi sam to da ita ne ta ke daki daya to dukkan waɗannan abin da Allah ya sako da aya tara da duk kubutawan da aka yi shi ya sun ce yi zina eh saboda su sun iya yi to ku yadda Allah ya kawo aya ta ko da ba wa da Qur'ani matan manzala ne kuma ta manzala bin duniya annanta kirjin zai na kamar da karatu zai zo amma kuma kun zo karshen duniya kun ce sam ita ta yi zina yar wuta ce eh rama annun ka yake sai eh, ba za su mutane menene na naku a ciki kuskure ne ko su shehu tijani ko shehu abu kada ka tashi yanzu kana tage su duk abin da suka yi na ake bukatar wurin Allah suna jiran sa can sun haɗu me na ka ciki shi dan sun faɗa ba daidai ban ka ji ka warware amma la'anar su ko zagin su me za ka samu yanzu duk abin da suka yi wanda zai saka masu sun haɗu da shi to me ya ciki to ni da ka samu ni da kai dan shirya ka daga tuta ka ce da na shi arni ya ce kafira ce ta yi zina ga ubangi aya tara kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshe dai a duk duniya tun da an hace duniya ba taba karbura da malaiku su suka da rahama da duniya ta shi hankali kamar mutuwa manzo Allah an nan mutu kuma ku ce duk wanda ba ku yi wannan afuwa ba to wannan shi muke gaya waɗannan su hankali su hankali bakin su muke su hankali ni a dawa ne wuce hankali akwai da tsori ke shi ku samu kasafi yadda targaman su ne shiya da nasu ne kara ce wani barara bai mako targaman shiya a a nasu a kowani ke fada a cikinsa ya ce kuskuren da sai na bai samu mulki ba laifin manzo Allah ne bai bayyana fara ba ya kun ya kai haka tun me na me laifin na ne ya zama shugaban to sai me abun zai ba shi na gaban ba me aka damu da wannan abu ya sa ka damu da wannan abu ake fitar da mutane a cikin addini kaga yake lan yuflihu qawmun wallaw amrahum imra'atan ce a a ne na lashe ta ci komanda an ki a shiga ciki in haka aka ja kai kai shi na shi na ya ci nasara kansu kuma an yana kira jama'a na saboda ita lokacin da ta tashi da aka je kafin a fara yaki na aka yi sulhu shi na ya kira salaha da zubair wanda su ne wanda manzala ya yarda da su su ne akarar manzala kuma su ne mutane suka goyi bayan da na aisha aka je basar aka tara jama'a shehe na ne ta tauna da su ya kai zubair manzala da taba gaya mu zakai yake na kan kuskure kake in baka tuna ba manzala da taba gaya maka ni ne kai kaza kaza kaza je na yadda na daina tala sun ne kawo su bayani to da aka gama to matasan da suka kashe usman wanda lokacin mulki a nan suke suka ma yana ne mu baya da suka gan cewa an gama suhu ba su za sha mamaki duk ɗaya ƙungiyar su talha da zubair suna wani wuri su sai na suna wani shi suka tashi da dai suka raba yawa biyu ya kai har wannan ya kai har wannan mm-hmm. da daya sai na na kwance da sojojinsa ya ji an kai masa farmaki ki to me haka umarni Aisha ne ta ku tashi kuma an je ta Aisha take cewa umarni ya ke fa kan su faɗi gini waɗanda matasan suka yi wannan kuma ba wanda zafin kai me yasa suka kashe Usman ya sa dangi sa cikin mulki shi sa duk wanda suka tadda su duk wanda fitina ila yau mai kiyamta din shi matasan suka jawo da ba su ji ba da suka samu karfi nan aka zuba da gini lokacin tara da zubar sun bar hanya sun kama madina za su tafi wai su matasan suka bi su suka zo suka yanka suka da kan suka kawo suka kawo ali ali yake wai kashe sun ce wani yake kai kuma da wuta kenan ji manzo Allah shi kai ba abin da zan iya maka shi wuta don manzo Allah duk wanda ya kashe da shi jike ya sani saboda ba mu ba manufa ba na a banka sa kawai to duk ma da aka hanzo wannan yake asuba to su da suke ciki ba abin da suke so suke shi na Aisha na Aisha suna cikin komin nan wanda yake rikewa wannan shi biya duk mun ka gani kira kuma na Aisha shi ka ce kun fuza duk biya ko ta ina suna suke shi ta tana ciki shi na ne yayi kokari aka kare ta aka tsure ta lokacin tana kuka shi na ne ya kai ta gidansa shi ta yi wanka a tsara shi a tafi da ita daga nan ita ta yi nadama ta gano shina ya zai shina ji zai da kansa wanda duk abin da ake fara naki ba shina ji akan daidai yake akan shina ji daidai duk duniya da kwai sallama shina ji akan daidai yake shi ke da gaskiya ba kwanan shi ya tura jikokin sa kare shi na Usman ba ba gani matasan sun fi karfin sa suka zo su masa mu baya ya karba suka ce suke da mulki yace shine tambayar shi yace in dai kuna so kare Usman ina kuke lokacin ku dawo da makan mana a kare shi mana an ce a soke ma'auya ya rubuta ma'auya kuma lokacin an tura ginin jikinsa matashin usman ya doki ligan da aka kashe usman da ginin da kur'ani ya ce to ba wanda zai kare ya kare usman shekari sai na ya rubuta takardar ce sauka ya ce ni na sauka na san ali kafi ne amma ka kama wadancan shi kuma yana nisa bai san abin da ake yi ba sai na ya ce ka saukar kuma ya ce shi ka kama wadancan sai na kuma bashi da iko da mutane maka da sauran suka zo suka goyi bayan sa sai kama wadannan to fitina ne ga kuma ba wani abu ne irin zafin kai da kuke da shi irin wanda zafin kai sai zafin kai ba kuma a fitina ta zo kuma a rasa shi shikenan ya mara fitina shi muke fitina yanzu Iki cewa wani, saura ka kaga yanzu da wanda ake yi kullum lura ka ta amerika kiriya suke yi wannan matan me bata da shi matan shugaban kasan na da da dan buma ko buma na wanda ya rita dan afirka ne in ka lura yahudawa sun sami da suke sun san wanda yaro ya ci ba shi da nasa yana jin ya shi ya san dan afirka ne ana ba mutunta shi ba to su yahuda su amfani da shi su ringa cin burin su ba za su iya juya matan ba sau matansa mijinta mutum ne ina da hangen nisa shi ya fara sulhu ya sa alfati da yahudawa in ta ci kamar mijin da ya ci sai suka koma wani boma ko bama suka koma gunsa saboda shi ba mutum ba ne mutum kai ne na asali za a iya juya shi kaga a na duk duniya matan matsayin ilimin sa da komai ya fi wancan amma duk sadita ina yanci mata tun da aka asa amurka an taba samu shugaban mata amma mu a zuna a ce a bar mu ce da mata mu a tumfa da wani kyalle wani an danne aiki mu ayi wene ne ayi wene ne amma turai yan iska ne kawai muna zaman lafiya ku zukutar da hankalin mutane ga na ba ta mafi ba eh su ba su yi ba an kaɗe matan kuma ta cancanta ta fi wancan ba man a abuna ku za ku yi asabi ya fice dan afirka za ku danna ku dan ku sai ya hau kawai yahudawa za su rana amfani da shi za su rana amfani da shi ba shugaban kasan da yake a isra'il abin nan asman sa kudu sai shi bai ma hau ba abin da isra'il suka ce da shi su san shi ana cewa baki ne ba shi to shi zai ringa jini wani cewa ba shi da wani karfi yahuda su amfani da shi ita matan kuma karta sai kara amma an wa an kare ta sai na yanci mata eh, a ce wai wai ita mace ne ta shiga wani kasu amma nan a za ce jamomi mu sa su wanne ne ne a sa su eh to ga sunan ike cewa حدثنا علي بن عبد الله بن مديني كنا حدثنا سفيان قال سفيان قال لي إرن ناكو كان وقت ما إرن سفيان دعونا أي كوكري إكتي وقال سميت زهري عن سائب بن يزيد يقول أذكر أني خرجت مع غلمان لا ثانية ولا يأتي ناتبة في تالوك إنها يارو زم ترمى زانا صلى الله عليه وسلم تقى رسول صلى الله عليه وسلم na talaka rasul sallallahu alaihi wasallam mun lokacin da ya fito daga ta tabu mun fito mun yara muna wasa mun je mun tare shi shigowa wa kala sufyan sufyan ke cewa marra wani lokaci shi sabi ya ke cewa mai muku ce ma girma ke ma subiya wata ce subiyan wata ke gliman ya ce gliman ina nufi bayi wanda ku yanzu za su shiga ciki ya ce ya yaran gari to karatu zai zo ku gan cewa tala a badar alaina inda ake wasu fashi wai zuwa manzala daga madina nan mm. za ku tabbata tabuki ne ki ina ina arewa ne makka kuma ina ina ina da makka ina ina kudu to saniyatu wada dusin uhudu sa zuwa eh, arewa masu gaba kwai dan karaman dutse shaki kira sani ya wada haila yawan kaji da nuna musu manzala kuma sallallahu alaihi shigo wanda yi ya shigo ne a hanyar abin nan abin nan abin nan kuba kuba ya shigo to cewa lokacin da yake shigo an ce tara badar Allah na kare ya za a yi saboda shi ba lokacin wannan nan mutum da ya fito daga arewa kuma kudu kuma za a tare shi arewa shi sa ibn kai muke cewa ba ma sun san abin da suke yi ba wakan da an yi tama bara nan ba kuma ba wai kuma ku yango ba kuma waka aka yi madda hashi ne inda ake madda hashi ake kare da ni cewa an tara na dole min shi na ne kiryan banza gashi dai yace hadathana abdullahi ibn muhammad hadathana sufyan an zuhri an sa'id yace azkur anni kharajtu ma sufyan na salaka nabi sallallahu alaihi wasallam inda saniyatu wada maqdamahu min ghazwat tabuk ya fito da gabas da tabuk mai yake arewa yake kasan sham yake na fata an gane to gobe zan shiga tashi hankali abin nan babu maradan wafati ne na dariya rayuwar manzala illa ya yi rashin lafiya kuma da mutuwansa shi ne wanda za a na gobe abin da za a yi kenan yadda manzala ya rashin lafiya don an gama komai kenan yaki yaƙin da ya da abubuwan da ya yi to sai mu ji wannan tambaya wanda suke da majalisai suna shiga wani majalisai alisunani suna da fikira na inda za mu tsara inda za su yi kwas da yan abin nan to za su iya yin wayan tsara masu dokta, mu zauna mu tsara abin da za a yi mai zama sirri don kuna haka yan tari kamar zuwa za su yi eh. za su zo su lalace tsarin ne su mai da shi wani kishin banza wanda suna shugabannin majalisai inda suna da abun nan za a tsara mu za mu shirya da majalisai na sai da ku cikin majalisin da ku neme su ku shirya da su a nuna masu kauna Allah da manzonsa a nuna masu haɗarin shan kwaya a nuna masu yadda za su yi sallah jawo su a jika wanda suke majalisi za su yi wannan to a shirye nake su zo mu san yadda za a yi asara na ni tambaya ladani mun zo neman kudi zaka bayar eh zan neman kudi bismillah assalamu alaikum malam shaykhul islam ibn ya faɗi cikin rasul malam hmm. cewa imam abu dawud ya rawaito hadisai na ahlul madain gaba da. Hmm. ake cewa shi da littafi ne wannan kuma shin yana samuwa ya rufe me ya yi me cewa imam abu dawud ya rawaito hadisai na ahlul gaba daya eh. ina cikin abu dauda ba to me mada'in ma ciki zai fasara me ma da'in me bai ma gane abun ma me da'in wai rubuta <laughs> me ne da'in wani ba shi bincike sai ina magana al mada'in mu shine me me yake nufi al mada'in karanta asan ba ya ce wani littafi ne wannan eh, shi ne ya sa ji tana cikin abu dauda yake amma me yake nufi mada'in mata iftai mara bayani mana ba laifi dai ne ai ba laifin ai tambaya wani yana nan izo ai ba laifi ba ne kai ma mamaki rubuta kuma zan na rubuta ai ba kuskure ba ne ba ne fahimta ba ne a ya zai tafi kwaye? na na zuwa tambaya biyu sai shi jahilcin tauhidi zai zama uzuri abun Allah abadan ce na yi hujja da hadisi mutumin nan da aka kone shi aka watsa tukarsa a ruwa wajen kare game da Allah to sai wani dan uwa ce wai ai wannan batu ne na shar'u man kana nan wai jahilcin tauhidi ba hujja bane hujjar sa Allah subhanahu wataala ya ce wa allazina yasruna ala ma fa'alu da kuma Allah fadin sa sai ce ne yake cewa shi da dan uwa suke tattaunawa me abin da yake shi da dan suke tattaunawa eh yana cewa jahilcin tauhidi idan mutum da tauhidi bai san da shi ba to zai iya zama hujja gare shi sai kawo domin hujjar shi ce mutumin da aka kone aka watsa tukar sa ruwa dan kada ya gamu da Allah kaga ya jahilci tauhidi kenan a'a ba jahilci inda ya jahilci tauhidi ai ba zai gano cewa Allah zai masa azaba shi ba bai sauke abin ba wannan akwai tawhidi fiye da sanin Allah mutum ke mai tsabo ne kuma shi ya gano Allah ya kama shi zai sha azaba mai tsabo daban mai tauhidi daban saraka shi kan da yake wanda ya kafa hujja tauhidi kai yake shi wanda zai mutu mai tsabo ne ya ki bin Allah a mai Allah don <laughs> lokacin da ya mutu ya san ya Allah zai sha mamaki shi ne a mai jahilci shi karfi Allah bai jiwa nan ba a nan ya jahilta kamar yadda muke ciki yanzu wani na ganin ma lahira ma zai gashi dai to amma shi ya yadda akwai lahira mai na ganin cewa an yi haka ba za a tafi shi ba zai kubuta to kaga bai jahilci tauhidi ba shi dai ya ya ya ya dogar da wayonsa ne baya ibada amma saboda mutum bai zai jahilci ba zai ce yanke hit tauhidi zai kuta lahira ba abadan ba ka san Allah ba ai ba ba kai kai ba ba ma musulmi ba ne saka ina da gaskiya shi mai rubuta takarda eh eh masu rubutun na ba ku sati biyu wanda ba su ba kuma su tattara abin da ka rubuta ba mu abin zai ba ku mamaki yan wa inda an sa ku aiki ba ku da karkashi akai ba ku tsaya ku yi abu kuma ku dan bari wani abu na sarka jariya mana ba wai ina tantiya zaharjin ba da wansu yan wa wallahi talibai sun fi duk gabas arewa ga kuna na yi sanarwa amma wallahi littafin da muke rubutawa in ba waɗannan yara sun tsaya ba da littafin ya tsaya kuma in kun lura duniyar na baki kasashen sojiya duk da kafin da kuke ga malaman suke rubutawa wala almajirin suke rubutawa na yi kukan na yi kukan wanda yake da hausa ya zo wani ya zo sati biyu tafi amma ku wallahi ne ta tafi ramadan kawai bara mutum shi da aka buga dubu talatin da uku ko hudu ne wanda aka raba mutane ba gaini mutane su da allah da kan mutum sarka kimiyya wannan ba ni mamaki da mutum zai zo ji kafin tashi itifi kuma gobe zai kafin jibi tashi amma wai shi ba zai sa alheri ba ana shi ne tashi hankali ya zama wanda majalisin mun yi wani abu yanzu kaga wata nawa ke muka ku? a ruta wannan abu domin a buga akwai yara za su kare yaran makaranta kaza inda wani wuri ne shi ai amma alhamdulillah na ga matasa yanzu suna buga complex yanzu suna buga jaridu yanzu wannan haka ake so amma wallahi duk mutum da yake da lafiya bai alheri ba wallahi rashin lafiya kama shi ce an su kafi mutu ku rubuta ku aji ko na mutu wallahi mutum da kana kwance rashin lafiya tunanin duniyar ko zuciyarka shi ka rage kalle alherin da kake yi daga nan zaka fara nadama sai kama Allah lalla sallanka akwai tarkace a ciki fada hasada giba namima ga kai zaka ci akwai rashin lafiyar da ka kai wani lokaci ka san kai kanka ba za ka tashi ba to lokaci ba bayan da zaka yi ni kama wa Allah ni kai amma irin zaman ku da muke yi a yi abu yanzu na ba ku wannan aikin ya gagara to ni dai sati biyu wanda bai kawo ba wannan satin ba kawo ba zan karban ba wasu su to wannan za mu da shi littafi zan da shi littafi Allah ya samu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi